Bismillahir Rahmanir Rahim. Sauyin lamari, babi na goma sha biyar. Uban wa ka ijiye direba a nan. Jin furicinsa ya sa Hafsa ta tsaya zuciyarta cike da tsoro ta buɗe gaban motar ta shiga. Tabbas a lokacin da za ka saurara sosai, za ka ji bugun zuciyarta. Tunda suka fara tafiya ba wani mai kwakkwaran motsi. Hafsat ta takure sosai kanta yana ƙasa tana famar wasa da zobe. Ta gefen idan sai yake kallonta, dariya ta so kwace masa. aman ya gintse ta yana danna waƙar P-Square cikin waƙarsa ta I Love You. Yana fakin Fadila ta fice Hafsat na ƙoƙarin buɗewa ya ce ke. A razana ta juyo suka yi fesin. Maimaita abin da kika ce ɗazu. Ni ni ni ba abin da na ce. Wani kallo ya sake yi mata kafin ya furta ina wasa da ke ne. Girgiza kai ta yi to zaki maimaita ko kuwa. Wallahi ban ce komai ba. Wata cafka ya yi wa hannunta da sauri ta saka ƙara jin wani zafi. wallah suka biyo kuncinta. Yaya amin da zafi fa, an showat maganin makaryaci na Next time ma ki sake mun karya, ya faɗa yana mata wani kallo ganin yadda take hawaye. Shagwababbiya ki faɗa min na ce ko sai na ƙara, ya sake kaiwa hannun damƙa da sauri ta rinta ido. Faɗi na ce ko sai na murza. Zan faɗa to faɗi, to ɗan sakar min hannu na sai na faɗa. Me dan kin faɗa a haka ko kina jin wani filin ne? Ya faɗa yana murza hannun a hankali. I like your hand, it is so smooth. Ya faɗa yana mata wani irin duba. Da sauri ta zara hannun tana faɗin, yaya amin fadila na jira na. Ga shi ni ba dolen ki bane balle na tilasta ki ko? Yaya amin waye ya gaya maka haka? Kin zata ban ji bane, ya faɗa yana haɗa rai. Fice min a mota ga samarin ki can suna nuno ki kada su zata ni saurayin ki ne ku yi faɗa. Yaya amin, get out I see it, ya faɗa haɗe da kallon can gefe ya daina kallon ta. Hafsat ta murmushi ta fice. yana jin rufe kofar ta ya motar da gudu mutanen gurin suka bi shi da kallo fadila tana ganin ta ta bata hannu suka tafa ya aka yi mutuniyar da labari kenan irin wannan dadewa haka kin gaji da jira ko wata gajiya mu irin haka muke so mun fi so ya furta da kansa tukunna mu ja masa aji kin gane ai idan ba mu ja masa ba shi ai ya ja mana kai ya yanke fadila muskili ne na ƙarshe ba sai yadda aka yi lela ta sha kansa ba kin ji ki da me ta sha kansa ko idan ba da bin malamai ba ke dai mun fi so yi miki true ban labari don Allah Hafsat ta shiga bata labari suna dariya Tunda ya je gida tare da ita ya zuciyarta a cunkushe saboda ta lura amin ya fara raina mata hankali, ya sa kafa ya fice ba tare da saninta da amincewarta ba lallai yau akwai bala'i Da sallama ya shiga falon, yana duban ta ya saki murmushi. Dan ya san ya tafka babban kuskure sosai. Ya gurfana a gabanta yana doka uban murmushi na alamar tsantsan rashin gaskiya. Ran gimfiya ya daɗe ana hutawa ne. Ko ɗago ido bata yi ta kalle shi ba ta ce. Daga ina kake? An na shiga na sanar da ke ki zo mu kai sa makaranta sai na tarar kina wanka. Kuma suna da tes kada su makara. Kallon banza ta sake watsa masa sannan ta ja tsaki. Haɗe da miƙewa ta bar falon. Allah ne kaɗai ya san abin da ta ƙudurce a ranta. Abin ya ɗan ta da kallo sannan ya girgiza kai ya kwanta saman doguwar kujera ta take barci ya sure shi. Laila kuwa tunda ta shiga ɗaki zuciyarta take tarnaƙi da ɓacin rai, ta yi tsaki ya fa ƙirga. Can ta zari mayafinta da ke ɗin mota ta gabansa ta shige ta yi ta. Ba ta zarce ko ina ba sai gidan wata aminiyarta. Ta rattaɓa mata bayani. Zai a sha na kamar yadda sunan nata yake ta saki shewa kafin ta ce, Haba Laila, kada ki bada ni mana. yanzu wannan karamar matsalar zaki je wa gidan malami Laila ta yi ajiyar zuciya ta ce ai na rasa yarda zan yi ne zidan baki ga yarinyar ba ne dan idan kika ganta ke kanki ba za ki so ta yi mu'amala da mijinki ba to ai shine na ce ki ci ubanta kawai ta yarda ba za ta sake murmuran kallon mijinki ba yau nake son ki zartar mata da hukunci Laila sosai ta karɓi shawarar kawarta don haka ta ɗauki mayafinta ta fice zuciyarta cike da tunanin irin rashin mutuncin da za ta yi musu su bar mata mijinta da gidanta Karfe biyu ya tashi daga nannauyar barcin da ya kwashe shi, kaf gidan ya duba bai ga Laila ba, don haka hankalinsa ya tashi ya shiga kiran layi kan wayarta. amma duk kiran da zai yi amsa ɗaya ake bashi a ce a kashe take don haka da ya ga karfe biyu da rabi ta yi lokacin ɗauko su fadila ya yi, kawai sai ya ɗauki ki ya fice ɗauko su suna tsaye a gaban kafteriya ya yi fakin hafsat ce ta fara gano shi ta nunawa fadila shi don haka suka taho cikin taku na mata masu aji tun daga nesa yake sake karewa Hafsat kallo tabbas shi kansa ya amince yarinyar ta isa a kira ta mace kyakkyawa ajin farko san bai san da karasowarsa ba saboda ya lula duniyar tunanin sai da ya ji sun kwankwasa gilas sannan ya yi firgigit ya buɗe musu motar Hafsat ce ta shiga gaba haɗe da furta ya amin barka da isowa fuskarsa a gintse ya amsa barkan ki ya ja motar da gudu ya ɗau hanya mamaki ne ya kama su daidai lokacin da suka isa gate ɗin gidan kayansu suka gani a warwatse ga akwatunan an a gefe hatta da underwears ɗinsu a fankacale da can da can kallon kallo suka fara yi tsakaninsu fadila ta yi ƙarfin halin cewa kan uban can wane ne ya yi mana wannan aikin yaya amin ni ce nan na yi mai bakin rashin kunya ta juya tana duban ta laila ce a tsaye kam ta rike ƙugu fadila baki a sake ta ce akan me akan kin zo da wannan fingilalliyar mai niyyar kwace mamudi Na lura da ku da kyau ba abin da kuka saka a gaba sai shirin kwace mamaji. Sai dai bari in gaya muku ko in ce ki gaya wa ƙawar taki. Ƙaryar ta ta sha ƙarya duk wani iyayenta da fele nan gani nan bari. Abin ƙwalelanta dan ni kaɗai aka halicce shi. Ga shi nan ku tambaye shi akwai wata mace a gabansa idan ba ni lelansa ba. Gaba ɗaya kamar haɗin baki suka zuba abin ido. Sam kasa furta kowace kalma yayi sai dai sosai idan sai ya kaɗa ya jajir. Abin ba su amsa mana ta faɗa cikin matakar ɗaga murya. Ɗaga kai kawai ya haɗu da sun koyar da kansa. Malam gamsasshiyar amsa nake so ka ba su ka ce yes lela ce macen da take so kaɗai a rayuwarka. To bayan ran ta ba zan so wata fiye da ita ba. Sosai kamar wanda ake sarrafa shi da remote control ya shigar da taɓo kalaman. Mamaki da baƙin ciki ne sosai ya cinkushe zuciyar 'yan matan. Tuni Hafsat hawaye ya fara malala a fuskarta. Sosai abin ya ɓata mata rai. Wani irin mace take aure ne? shine abin da take tunani a ranta mijin hamshaƙiyar mace wacce take sarrafa shi son ranta shine amsar da zuciyarta ta bata fadila ta dube ta a fusata ta ce Laila ƙaryarki ta sha ƙarya dan uwanmu ba zai taɓa zama yadda kike so ya zama ba. Namijin ta ce wallahi aure kamar yayi shi ya gama. Idan kina takama da asiri mu muna takama da ayar Allah. Daga yanzu ina so mu zuba ni da ke a gaban da zai yi nasara. Da sauri ta bincike hannun Hafsa suka yi bakin gate suka bar Laila suna bambamin faɗa. Tanda suka tari mota Fadila take rarrashin Hafsa saboda kukan da take. Amma san Hafsa ta kasa daina ba saboda tausayin Amin ne sosai a ranta. kuma ta sha alwashin fitar da shi daga halin da yake ciki daga lokacin za ta dage da yi masa addu'a har ubangiji ya kwato shi daga halin da yake cikin a hannun muguwar mace laila tunda suka isa gida gaban momin take tambayar su lafiya hafsat kuka ita kuwa fadila zuciyar a cunkushe take tana jin baƙi ba za su iya yin magana ba momi ta ce shin ba za ku min magana ba ne ta sake faɗa cikin tsaba Fadila ta saki ajiyar zuciya ta fara rattaba mata bayani, mami sam kasa furta komai tai saboda ranta ya gama bacin. Na haka tsamta miƙe daga falon ta haye sama. Ko da ta shiga ɗakin ta ma, banko ƙofa kawai tai ta shiga safa da marwa a tsakiyar ɗakin. Tana tunanin matakin ɗauka. Laila kuwa tana ganin su Hafsat sun fice daga gidan ta saki murmushin, samun nasara. ko ba komai tayar da kwallon mangwaro ta huta da guda saboda haka ne ma ta kalli abin da yi ka sake kanta a ƙasa ta ce sai mu shiga gida kai kuma jibi kuma za mu bi jirgi mu tafi England kuma saura surutun kai kai ka ga faɗa a gidanku kaga idan za mu kwashe ta daɗi wuce mu je kamar raƙumi da aka lako ya bi bayanta cikin matuƙar jin tsoronta tun daga ranar bai waiwayi kowa a gidansa ba saboda matukar tsoron mominsa kuma ya tabbata ta yi matukar fushi da shi shi yasa ko a waya bata neme shi ba kashe garin ranar hafsat ta tashi jikinta san ba daɗi ta cunkushe da baƙin ciki allah ya taimake ta ranar lahadi ne ba makaranta don haka bayan ta yi wanka ta sake komawa barci sai sha ɗaya ta tashi ta gyara jikinta a falo ta samu 'ya'yan momi suna kallo gaba ɗaya 'yan matan suna zagaye da ita kamar ko da yaushe a gefe ta durƙusa ta gaishe da momo cikin far'a ta ce hafsat kin tashi yanzu abban ki abbanki isiyaku yayyo waya ya ce kwana biyu baki leka su ba sai ku shirya ke da fadila ku je ki gaishe shi ku yi masa sannu da shan ruwa amma fa zan roƙe ki don Allah kada ki sanar da kowa halin da ake ciki kin ji ko Hafsat daga kai kawai ta idan don ba ta iya magana sosai a gaban surukar tata yauwa Allah yi miki albarka Momi ta faɗa cike da sake ƙaunar Hafsat ɗin Amin kowa na gurin ya ce Momi ta ce sai ku biya gidan Yusra ku yi mata kwana biyu Dan tana ta mitar daɗewar ku ba ku je ba farin ciki ne ya kama su don suna ƙaunar zuwa gidan Yusra ko ba komai mace ce da ta san abin da take yi A natsa Fadila take direban tana sake jaddadawa Hafsat ɗin sai ta dage sosai wajen ƙwace Amin daga hannun Laila, dan ba karamar tantiriya ba ce. Hafsat dai murmushi kawai take, amma a zahirin gaskiya ta fara tsorata da lamarin na Laila, hamshakiyar mace. Cikin gidan Abba Isyaku ana jin sallamar ta aka fara murna. Ga Anta Hafsat, ga Anta Hafsat. Ita kuwa murmushi kawai take matan gidan fadi suke. Hafsat kin sake kyau sosai kamar ba ke ba. ko ciki ne da ke murmushi kai ta suka gaisa a natse abba ya kuma ya fito suka gaisa fadila ta miƙe tana faɗin hajiya ko zan sami yara su ɗebo kaya a mota yaya amin ne ya ce a kawo da sauri hafsat ta dube ta jin shahararriyar ƙaryar da ta zuba ɗauke kai fadila ce kamar bata ganta ba godiya sosai mutanen gidan suka shiga yi sai a zahar sannan suka yi masa sallama suka tafi a mota hafsat ta dubi fadila ta ce kai Fadila yaushe kika koyi ƙarya dariya Fadila ta saki ta ce ba haka zaki ce ba cewa zaki iya shamomi ta koyi ƙarya Hafsat ta buɗe baki ta ce wace ne rufamin asiri to ai shine na ga saƙonta ne ba na Fadila ba to a bar maganar da tsalle 'ya'yan Yusra suka shiga gida suna faɗan. mama ga anti Fadila nan ita ma ta juyo cikin matsananciyar murna ta runguma Hafsat Fadila ta kumburo baki ta ce wato ni ba kya murna da zuwa na ko sai ta hafsat kike yi yusra ta ce yaushe za ki haɗa kanki da ita ke ma kin sanyo a just joking an ta hafsat zauna kin ji hafsat ta zauna tana murmushi fadila sarkin surutu ta shigar ta ɓoye yusra labarin abin da ya faru yusra ta zunduma wani uban ashar matar nan fa ta kai na ƙarshe wallahi azan yau sai na je har gidan na ci ubanta wannan ai iskanci ne bari abban na in ya dawo allah sai na je in in anti ki yi haƙuri wata rana sai labari Hafsat ta faɗa. Fadila ta zabga mata harara. Wallahi anti Sira dama ni ma dan uwan tayi nake nema. Hakan da za a yi zai yi daidai. Mu je mu da daki banza kawai. Hafsat ta ce Allah da za ku haƙura da yafi. To ni dai idan za ku je babu ruwa na. Kada ya yi ruwan naki, haka dama za ki ce, kina ɗari ɗari ke ma ta samu damar juya ki san ranta. Fadila ta faɗa, Yusra ko waya ta ɗauka ta fara kiran mijinta. Ringin ɗaya ya ɗauka ta sanar da shi za su ɗan fita da Fadila. A dawo lafiya ya ce mata, don haka suka miƙe ransu a matakar ɓace. Hafsat tana sake ba su haƙuri amma san ba su ma ji ta ba. Ransu a matakar ɓace suka ja mota. Sai dai kash suna zuwa mai gadi ya sanar da su sun tafi England. Ransu a ɓace suka koma gida. Hafsat da suka sanar mata godiya ta yi ga Allah da ban same ta ba, don san ba ta son tashin hankali. amma sun yi alkawarin cin ubanta a duk sanda ta dawo momi ta dubi dadi ta ce ka ji abin da nake gaya maka ko yaron nan fa idan ba da gaske muka yi ba matarsa ta take da raba mu da shi kai haba wannan bala'i har ina wallahi zai dawo daga england in ya same ni sai ya zaba tsakanin ni da ita dadi ya murmushi ya ce komai ya zo karshe tunda an gama ginin gidansa bayan sallah da sati amaryarsa za ta tare ba na so ki ce za ki yi masa mummunan kalami ya uwa a kan ɗanta dafi ne don haka ki kiyaye addu'a ya dace ki yi ta yi masa ita ce mafata Momi ta ajiyar zuciya ta ce, Dadi raina ne ya so mu ɓaci, Laila ta fara kai ni bango. Ki yi haƙuri na ce ko, al'amarin Aminko yana can England da Madan Laila, sosai zuciyarsa ta rabu gida biyu, ya san ya tafka wa Momi babban laifi, gefe ɗaya yana son ya ga Hafsat don yaushe da tunaninta yake kwana yake tashi yawarsa me yasa ya shiga zuciyarsa ta yi bake-bake fuskar ta yake gani lokacin da take zubar da hawaye don haka ya ƙagara ya ji madallela ta ce su shirya su koma sai dai ta yi biris da shi har ana gobe sallah ba ta ce masa kala ba su kuma daga gida ba wanda ya neme shi tun da ya zauna ya zuba mata ido hakika yana son laila sosai yake jin santa yana fuskar zuciyarsa san baya manta lokacin da suka fara haduwa bai daɗe da diragarin abuja ba ya dawo daga england ya daɗe a can tsawon shekara uku sosai ya yi kyau ya kuma ya haske idan ka gan shi ba za ka danganta shi da jinsin Najeriya ba saboda yanayin yarda fatarsa ta yi kyau sosai su ya kwanta lif-lif haka nan bakin gashin kansa sweet ce a jikinsa milk color ya tsuke a cikinta kamar wani ba ba'amurke tun da ya koma gida yake son ya fita ya zaga gari sai dai kannansa sam sun cika shi da surutu da yake ya shaƙu da su sosai san ba wa maganar seniority a gidan yadda yake jin su tamkar sa'anninsa don haka su ma suke matuƙar son sa babu maganar raini a tsakaninsu da ƙarya zame ya fice daga gidan yana dariya a ransa don ya san da zarar suka farga baya nan za su yi damunsa da kira a waya don san ba sa so ya yi musu nisa Tafiya yake akan titi yana jin kiɗa cikin nishaɗi yake jin sa haka kawai. Gidan kabir zai je abokinsa wanda aka yi bikinsa wata biyu da suka shige. Ya san zai sha tsiya don ko bai halarci bikin ba. a dalilin baya kasar a daidai kan layin kabir ɗin ya hango suna ɗaga masa hannu ita da ƙawarta zai shana san bai so tsayawa ba don shi san babu ruwansa da harka da matan bariki amma ganin yanayin wajen babu alamar motar haya ya sa shi tsayawa a tunaninsa taimako suke nema na ragin hanya zai asana ce ta fara isa gare shi tana kwarkwasa da fari barka da rana yan labai daga mata kai kawai yayi dan amin akwai jan aji shi yasa sam yan mata ba sa kawo masa wurge idan yan laban ba zai damu ba dan Allah kawata zaka rage wa hanya duka a dalilin motar ta da ta samu matsala a gidanmu kuma direba ya fita bai dawo ba zuwa ina kenan ya furta cikin husky voice dinsa wanda ya sa Laila saurin juyowa ta kalle shi very handsome ta ce a ranta zai asha na ce ta faɗi inda zai aje ta in dai ba kunnensa ne ya ji ba daidai ba ce masa suka yi Hilton bai yi dogon nazari ba ya ce da Laila ta shiga gidan gaba ta shige ta yi kane kane san babu fara'a a fuskarta kasancewarta ba mai fara'ar ba ce amin bai wani kula da ta ba dan ba ɗabi'arsa ba ce kula mata barkatai har ya isa inda zai sauke ta bai ko sake mata kallo na biyu ba ita kuwa tuni ta tsindama a kogin ƙaunarsa don haka ta dinga tunanin hanyar da za ta sanar masa duk da tana tunanin kamar za ta zubar da ajinta ne har ya sauke ta ta kasa samun mafita sai da ƙyar ta ce masa na gode ɗaga mata kai yayi haɗe da faɗin ki gode wa Allah Laila ta limshi ido haɗe da faɗin na gode ba Allah don Allah idan babu damuwa ina son nan ba ɗinka cikin salon yargarsa amin ya zabga murmushi ya ce reason ita ma murmushin ta ta ce kai ina so mu dinga gaisawa daga kai ya sake yana dariya ya sanar da ita nan ɗinsa don ya riga ya saba a da yaushe 'yan mata suna amsar nan ɗinsa kuma yana ba su duk a dalilin ba sa gabansa su suke kiɗan su da rawarsu sai da ta sa lambar a wayarta sannan ta ce suna fa wanne zan saka ki saka amin nasir saraki da sauri ta ɗago kai tana kallon sa tare da matuƙar mamaki tabbas ta san shi kuma ta san 'yan mata da yawa da suke mutuwar sa. are you surprised amin ya faɗa yana ƙare mata kallo da salon nasa kallon girgiza kai ta haɗe da faɗin na sai mun yi waya ko ɗaga mata kai kawai ya shige motarsa ya ja ta da sauri don shi kam sam a wancan lokacin lelan ba ta gaban shi asali ma tun da suka rabu ya manta da babinta sai dai al'amarin lela tun da ta koma gida tunanin amin ya zauna daren aranta ranta ba ta da buri irin ta ji ya furta mata kalmar su su kasance a tare shi da ita matsayin mata da miji sau ɗaya ta taɓa kiransa gudun kada ta zubar da ajinta kasancewar 'yar duniya ya sa babu hanyar da bata sani ba na mallakar zuciyar namiji amma san ba ta so ta mallaki zuciyar abin ta kazamar hanya na haka kai tsaye ta kai sunansa wajen malami da bokaye sun tabbatar mata da cewa za ta yi nasara Amin tun da hakan ta faru shi kenan ya shiga tunanin Laila, kawai da yaushe fuskar ta ce take yi masa gizo. Duk macen da ya gani Laila take koma masa, kasancewar Laila ta saka an yi masa asirin rashin ganin kyan kowace mace balle ya furta mata kalmar so abin ya rasa yadda zai yi sosai zuciyarsa ta fada cikin masifaffan san Laila har dai ya gaza haƙuri ya kira ta a waya ya sanar mata Laila farin ciki ne ma mai zuciyarta sai dai san ba ta nuna masa ba gintsewa ta ta fara jin aji har zuwa lokacin da ta amince ya fara ziyartar ta a makaranta kafin ta gama makaranta tuni sun shaƙu da juna nan ko hutu aka yi amintarewa yake a mahaifar Laila wato Maiduguri tana gama makaranta ko sanar da iyayensa sun yi farin ciki dan ba su da burin da ya wuce su ga Amin yayi aure sai dai sam Hajiya Luba ta yi farin ciki da gidan da ya nemo auren ba dan dai an tabbatar mata ba gidan tarbiyya ba ne ganin amin din ya zurfafa a soyayyar lelen ya sa ta amince masa aka fara gudanar da shirye-shiryen biki tun farkon auren sa hajiya liba ta san tabbas za a samu matsala domin dai ta lura lela ba ta da tarbiyya sam sai dai dan dole ta ba wa zuciyarta salama ta fita daga harkar auren su ranar sallah 'yar matan momi suka ci kwalliya cikin wani rantsatsen list da ake kira obama kowa kalar nata daban na Hafsat orange ne mai adam baki a ranar ne za su tafi Kano ziyara har da momi don za ta je gaishe da iyayenta jirgi suka bi Hafsat zuciyarta cike da farin cikin za ta je ga iyayenta don tunda ta yi aure tsawon wata goma ta ji ɗuriyarsu ba sai dai su yi waya da ummanta da abbanta sai da suka fara sauka a gidan su momin da yake tarauni suka yi wanka suka shirya suka ci abinci sannan momi ta ce su tafi gidan nasu dauke da sha tara ta arziki zo ka ga yadda bakin mutanen gidan ya buɗe kowa yana kallon hafsat da tsabar kyau da ta yi nan da nan hassada ta fara motsa zuciyar maƙiyanta hafsat da sauri ta runguma ummanta cikin matukar murna da hawayen farin ciki Umman ta ɗan ture ta tana faɗin. Har yanzu Hafsat baki girma ba, ba za ki bari na tari babur taki ba. Momi ta yi murmushi haɗe da faɗin. La hajiya ba komai bari ta yi murnar ta kwana nawa bata ganki ba. Ina Hafsatu? Muryar abbanta ta ji yana neman ta. Da sauri ta miƙe tana faɗin ga na abba. Masha Allahu Hafsat kuna lafiya yaya mai gidan. Naki yana nan kalau da yake nan da sati za su tare a sabon gidansu. To yana ta shirye-shirye shi yasa ma bai zo ba. Momi ce ta yi karab take ta rattaɓo bayanin. Hafsat dai kan tana ƙasa. Masha Allahu Allah ya taimaka. Ai ma yana ƙoƙari duk ƙarshen wata sai mun ga kayan abinci. Nakan ce bawan Allah shi baya ko gajiya. Alhaji kenan ai ba a gajiya da neman albarka. Albarkar ku yake nema kawai. To Allah ya yi masa albarka Ubangiji ya sa ya fi haka. Amin amin duk jama'ar suka faɗa. banda maƙiyanta da suke ta kaɗa kai kamar ƙadangaru. Hafsat za a kwana biyu kenan ya faɗa yana dubanta. Momi ta sake murmushi ta ce sai dai daga baya za ta zo muku zuwa na musamman da yanzu zuwa ba a shirye aka yi shi ba gashi sati mai zuwa za su tare da walima ma na shirya musu na haka za a turo motoci a ɗau jama'a ƙwarai ma sha Allah kin kyauta dama ana so idan mutum ya sabon gida a yi walima Allah ya sanya alkhairi Amin Hafsat mu bara mu tafi sai gobe idan za mu tafi ma biyo mu ɗauke ki Umma ta ce to Allah a kai mu goben gashi ba ku ci abinci ba kada ki damu za mu ci wata rana tunda ana tare sai goben ko hafsat allah ya kai mu ta faɗa tana miƙewa don ta raka su bakin mota umma kuwa sake kallon ɗiyarta take yadda ta yi kyau ta murje masha allah shine furicin da take yi kawai suna komawa gida suka fara shirye-shiryen walimar tariyar hafsat Mami soyayyar gaskiya take wa Hafsat, don haka ta shiga gyara ɗiyarta ta sosai, ta sa dadi ya bada kuɗi aka siya mata haɗaɗɗun furnitures, gidan naka ta aka cika tab da kaya. sanin cewa iyayenta ba masu hali ba ne suka yi mata kuma saboda Allah ba tare da sun yadda kowa ya sani ba gida kam ya tsari kamar a turai ɗakuna huɗu ne a ƙasa sai falo hawa-hawa har guda hudu da ƙaton kicin a baya sai kuma madaidaici a cikin yanda ƙasan yake haka saman yake gidanta dole kam ya burge ka mami ta tsaya mata kamar yadda ta tsaya wa 'ya'yan cikinta ta bayan kowane sashe na gidan akwai tafkeken gurin shakatawa mai ɗauke da suyemin ful da komai na jin daɗin rayuwa duk badarin da ake ango amin ba shi da masaniya yana tun shi da gimbiyar tasa a ingila sai biyar ga sallah da a garin da daddare ya so zuwa gidansa amma sam laila ta kasa ta tsare akan ba inda za shi don dole ya bi umarnin ta ya zauna a gida a bakin direban su momi ta samu labarin dawowarsu don haka ta ce tana jiran su, zai zo ya same ta Lokacin ya kama kashe gari ne walimar. Gidan cike yake da 'yan mata yawanci 'yan makarantarsu sai tsirari 'yan uwansu da suke murna da faruwar al'amarin. Ko ba komai an yi maganin hamshakiya Laila. Ana ta yi wa 'yan mata lalle musamman amarya Hafsat. Ta sha dirka jikinta ya yi luwe-luwe abin gwanin sha'awa. Daidai lokacin amin ya fakin a harabar gidan. Ya yi mamakin ganin gidan kamar a cike a ɗarare ya shiga gidan. Ƙannansa na ganinsa suka hau murna da tsallen gayaya-gayaya. kowa abin da yake faɗa kenan don haka dole amin ya saki fuskar sai ya shiga yaƙe musu haƙora sai da ƙyar ya samu ya zame ya haye saman momi can ma dai kamar ƙasan a ɗan cike yake momi ce da aminanta suke sake tsara yadda suke son guri ya kasance amin ya shiga falon haɗe da sallama ya durƙusa can gefe ya gaida su wata daga cikinsu ta ce ɗan halakka an bato yaya mutanen ingila murmushi ya saki ya ce lafiya ƙalau sai muka ji abin alheri a razane ɗago ya kalle ta ya ce na me fa Mami ce ta karaf na gama tamfatse tsanganinka da aka yi. Tashi mu je ina da magana dama da kai. Dukan tarar ƙirjinsa kirjinsa ya shiga yi. Shi dama ya san ko shekara zai yi momi ba za ta manta da maganar nan ba. A sanya ya shiga sitirin Daidai lokacin da momin ta ƙaraso tana masa kallon ka'isa. Da sauri ya sunkuyar da kansa. wato kana so ka nuna mana ka girma ko ko in ce saboda kai ne ka haifi kanka shi yasa ka tsallake kabar kasar ba tare da sanin mu ba ko momi ba haka bane ba to yaya ne ajiyar zuciya dan ya lura momin ta sayo ta hau da yawa ki hakuri tafiyar ce ta same ni ba shiri kuma ba waya ko Amin na fara gajiya da duk abubuwan da kake akan matarka fa shi ma in tambaye ka da kai da Laila wa yake rike da igiyar auren ne Amin ya shiru kansa a ƙasa ba tambayar ka nake ba Momi ki haƙuri da abin da Laila ta aikata na san bata kyauta ba. Oho kai ka sani. Ashe ka sani kake take sani. Habawa, kayi wa kanka. Mami wallahi bayan kaina bane ita ta umarce ni da hakan. Galala Mami ta saki baki tana kallon sa cikin matukar mamaki tana maimaita furucin. Yadda ta umarce ni. Ganin alamar ranta ya ɓace sa amin ya koyar da kai yana mamakin tsanar da mominsa ta yi wa Laila. Shi a zahirin gaskiya sun baya ganin laifin matarsa. Dalilin matakar san da yake mata. Banda ma mahaifiyarsa ce da tuni ya daɗe da yin hannun riga da ita. Dan sosai yake jin zafin munanan furicin da momin take wa matarsa. amma ya sani tabbas uwa uwa ce dole ya lallaɓa ta su rabu lafiya don ya gusar mata da ɓacin rai ya ce mami taron me ake ne a gidan nan wani kallo ta yi masa cikin kankanta ido ta yi wani murmushi ita kadai ta san takaicin da take ji a zuciyarta na yadda mace ta mayar mata da ɗa kamar bawa taron bikin tariyar amaryarka ake a razana ya miƙe yana faɗin amarya kuma momi dan Allah ku yi min rai bai shirya aure yanzu ba ba na son yin abin da zai tashi hankalin Laila tunda kanwar ubanka ce ba ko kuma na ce uwarka ce ita lailan amin ka kiyaye ni kada ka sa na yi maka bakin da zaka lalace ka kasa ganin haske a rayuwarka wannan wani irin bala'i ne ka mayar da mace kamar uwarka to saurare ni ka ji wallahi azum wannan karan kayi kaɗan ka warware aurenka da Hafsat tun lokacin da ka ganta a gidan nan a matsayin mata take a wajenka gobe kuma za ta tare a gidanka sai ka je ka gaya wa uwar taka ta sake shiri wannan karan ba gudu ba ja da baya mu zuba ni da ita shege ka fasa Sam Amin baya fahimtar sauran maganar. Tunda ya ji ta yi farcin Hafsat a matsayin mata take a wurinsa, ya shiga uku ya zai yi da Laila. Alexander ta ji wannan magana, ya sani ta tsani Hafsat sosai a ranta, Nan ta sha faɗa da tana da iko sai ta kashe Hafsat ya daina ganin ta Tabbas idan ko haka ne a yanzu zai danƙara mata saki uku tun kafin ya zama wasu rasa ranta. ma hi saurare. Bari mu dakata anan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi inda muka tsaya.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 92 wato sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu.